الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت بركتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سالناك ربنا اعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا Wa ilman nafiyan, wa lisanan zakira wa ƙarban fashiya, wa rizikan wasuwa, waje ba a min kulle dawo masu taƙa. Allahuma ija alfai ƙuluɓe na nura, waje alfai na nura, waje asuma'i na nura, waje abu sare na wa hana imani na wa hana isare na wa min amari na wa min harfe na wa min ɓauke na ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل لنا نورا وأعزم لنا نورا وآتنا نورا وجعلنا نورا يا نور السماوات والأرض اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لدعاتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد to muna nan ci gaba da karatunmu wato cikin suratu maryam idan ba mance ba da albarka sunayenka ka samu yi ƙarshe mai kyau ya rahman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 فريقا هم أحسن وسعة ورئيا بسم الله الرحمن الرحيم wakam bai ma'ana kafiran wa kama a na ƙablahun da yawa mun ka halaka gabaninsu min ƙarni na al'umma ai ummatan wato domin ƙarni al'umma da yawa mina umamin madiya cikin al'ummomin da sun wuce kuma suna asasan su sun kai waɗannan kayayyaki malam dukiya wa mata'an da abin jin daɗi wari'iya da abubuwan da aka gani wato a ji daɗi ai manzaran wato abin kallo minar ru'uya wasan jiya sun yi takama ga muminai suka ce a ayyul na khairum maqamu a hasanu nabiyya to ne Allah ya ce ai mun hallaka mutane da yawa gabanin su wayanda sun yi su asasan sun yi su kayayyaki wa ri'iya da abubuwan da aka gani na jin daɗi ai manzaran wato abin kallo mina ruwaya fa kama ahlakanahum duk da kayayyakin wa'ancan na jin daɗi muka hallaka su to kamar wanda muka hallaka su da kufrin don kafirce su haka nan dai na huliku ha'ula muke hallaka waɗanda kahirai na yanzu su ma na yanzu wanda mun ka halaka wa'ancan za mu halaka su saboda haka kafirci hanya ce wadda ka sa mai ita ya halaka don wanda ya ce kafirci shine aiki nai to kafirci kuma Allah ba ya son kafirci kuma la yuhibbul kafirin kuma ba ya son kahirai bai son kafirci bai son kahirai saboda haka akwai faɗa tsakanin kahirai da mahaliccinsu ya ce su bari sun ce sai sun yi ya ce su yi sun ce ba su yi kun قل من كان في الدلالة قل من كان في الدلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا ko nake ce man kana fi dalala duk wanda ya kasance cikin bata wato man kana fi dalala shartin jawabu hu falyam dud duk wanda ya kasance cikin bata falyam dud lahur rahman wa huwa amrun bi ma'ana al khamr wato umannina amma ma'ana salabari ay yumadda yamuddu lahur rahmanu madda rahmanu ya kara mai duk wanda ahalakake to ne ya ƙara mai wadata fi duniya nan duniya ya yi mai talala bai dalata umrihi da tsawon rayuwa ce wa tare malihi da yawaita dukiya ce ita duniya banza ce shi yasa kuka ga Allah ya ce faɗi su jiya duk wanda a halakakke kahira Allah Allah ya ƙara mai dukiya don ya ga a wasu ne aka yi don abin nan Allah shi halaka shi hatta idza mayu a duna har lokacin da su kahiran suka ga azabar da aka yi musu alƙawari mal azabu fi duniya ko dai azaba nan duniya kal qatl wal asar kama a kashe su ko a bautar da su wa in sa'a ko kuma wato mutuwa al mushamila ala jahannama wadda ta kunshi jahannama domin mutuwa kowa ya mutu kiyama sai ta tsani wai da kuluna sai su ga cikin wuta bayan an ta lahira fa sai alamuna man huwa sharrun makanan to in an ta lahira za su san wane ne ya mugun matsayi wa adahu jundan wane ne mataimaka ne suke da rauni ai a awana wato mataimaka a hum su ka hira adda mataimaka masu rauni amil na ko mu'minai wa hum shayatin su ka hira rundunonin su shedannu wa jundul mu'minina alaihim malaika rundunoni kuma na mu'minai akwai mala'iku ciki saboda kun ga na mu'minai kenan sun yi ita duniya wato ba so ka sa Allah ya ba mutum duniya ba so ba ya sa Allah ya ba mutum duniya kamar wadda baki ka sa Allah ya ba mutum talauci ba wannan duka kowane dai da nashi jarrabawa wadata jarrabawa ta talauci jarrabawa ce wanda Allah ya taimaka ya ci jaraba zai ci jarabawa ويزيد الله الذين هتدوا ويزيد الله الذين اهتدوا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى بالايمان كما كتي wayannan da abin nan bayan ka ce man kana fi dalalati fala yabdullahu arrahmanu madda to kuma ka ce wa yazidullahu alladhina hatadau bil imani huda Allah shi ƙara ma wayanda sun ka shiryu da imani ya ƙara musu shiriya bima yanzilu alaihim da abin da yake saukowa saukowa gare su mina ayati na ayoyi wal baqiyatu salihatu da tabbatattun ayyuka na kwarai wanda al baqiyatu salihatu anan hiya da'atu ita ce ayyukan da'a ga Allah tabqa li sahibiha tana tabbata baqiyatu ce tana tabbata ga mai aikata ta sakamako zai iske shi ko yaushe to wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbik ayyuka tabbatatu na alheri sun yi alheri wajen ubangijin ta tawaban galada wa kairun maradda kuma sun yi alheri ga makoma wato lokacin komawa ai ma yi rabbi ilaihi abinda ake dawowa gare shi wa yurja'u a dawo gare bi khilafi amali kufari sabanin ayyukan kahirai wal ya huna hiya maqabalatu qawliha ayyul fariqain cewa da an kai wato wane ne abin da yahi abin wa khairun maradda a khairun inda rabbika sawaban wa khairun maradda yace ai zaman kahire wurin da za su babu da babu wani alheri alherin da aka ambata nan don tsaye muƙabala ga magana su ayyul fariqain khairun maqamu wa ahsanu nadiya in ba don wannan ba ai su kahire ba amma gama aikin su da na mu'minai makomar su ba su da kyawu wuta ce zalla wuta ko ko duniya an ka kada ka cikin ta ba ta da daɗi yanzu azumi muka yan kwanan da biyu zahi an kawara na rana ma don mutane sun damu zahin rana ba ko na wuta ba duk mutane sun dawo saboda haka ita wuta ba a ko kamanta ta da ni'ima don ba ni'ima ba ce Allah ya kare mu ai ayyu jama'atin wa awana wadanne jama'a wadanne mataimaka an ga kahire babu wa illa fa la sawaba law in ba don wannan ba ai kahire ko lada ba su da wa aqibatuhum la khayra fiha karshen su kuma babu alheri ciki summa zakara ta'ala ma ma ma ya ajabu sannan Allah ya ba da labarin ma yi ujabu abinda aka mamaki min ko kufari na takama Allah allati la mustanida ala la tastanidu ala hujja wanda alfaharin kahirai da suka yi wato bai jingina ba la tastanidu ba ta jingina ala hujja duk alfaharin da kahirai kai babu wata hujja gare su duk alfahari na kawai na shedan فقال أفرأيت الذي كفر بآياتنا أفرأيت رأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا أفرأيت الذي كفر كاجا wannan ba ni labarin wannan da ya kafirce ba ayatuna da ayoyin mu lamma tuliya alaihi lokacin da an ka karanta mai al al'asi ibn wa'il kama wani kahiri da ake ce ma al'asi ibn wa'il kama wanda yake cikin hadisin bukhari da muslim uh, an habbabi bin al-arati radiyallahu anhu qala kabbabu ya ce jaitul asiya ibn ibn sahmi na zo wajen asi as a ataqadahu haqqan li indahu ina neman ya biya ni haƙƙi na wanda a wuri nayi domin shi babu makeri na yace to na zo ya biya ni haƙƙin aiki da yasa na ni mai wa kana yasala'u lahu sayfan yace ta ba ya ka aikata mai wa qala la annaka hatta takfura bi muhammad Ina zuwa ya biya ni sai yace ban biyan ka sai ka kafirce wa muhammad sai ka kafirce wa muhammad dan shi kan babu musulmi na wa qultu la nace kai ku ban ba ni kafirce wa muhammad hatta ta muta sun mutu ba sai ka mutu an tashe ka shi ko bai yarda da mutuwa ana tashi ba ai lan akafura abadan ba ni kahirta abada da kasan in ka mutu yanzu ba a tashe ka yanzu to haka nan ni ko ban kafircewa abadan la'anna al-kubra la yatasawwaru ba da basi don kafirci wato ba ya surantuwa bayan tashin kiyama qala fa inni lamayitu summa us, sai asi yace ma habbab yanzu ni zan mutu kuma a tashe ni wa qultu na'am nace za ka mutu kuma za a tashe ka ku ji sabai wannan fa bawa ne sabai akwai ɗaukan marai bawa ne fa kuma ya zo wajen ɗan majalisar koli na babban majalisar ƙasar makka gaba ɗai ya ka gaya mai wannan magana mai zahi haka yanzu ni zan mutu kuma a tassan ya ce na'am za ka mutu a tashe ka wa ƙala sai ya ce inna li hona kamala na yi ko mutuwa ne an ka tassan kai ka san ba ɗaya nake da kai ba inna li hona kamala ni ko lahira da kasa wani akwai ina da kuɗi can wa waladan ina da ɗaya can don haka ba ɗaya nake da kai ba fa nazala hadhihi al-aya al-arba'i sai ayoyin ga guda hudu sun ka sauka afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala yace za a bani dukiya wa waladan da ɗaya ala taqdiri ba'ati ko an kaddara tashin kiyama ko na mutu na tashi kai wallahi na yi ka ko lahira don ni ina da dukiya can ina da ɗaya can kai ko kai wadda kake na haka kake can yurwa na ruwa وعن عاصم بن وائل طلب منه خباب ابن عاصم أنا أردت أن أردت أن أردت أن أردت ونكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا أطلع الغيبة شنشي آتي ياليك غيبي ني أعلمه يا سن غيبي وسجنا بهمزة الاستفهام أنا همزة وسج أطلع الغيبة فخذ أطلع الغيبة أطلع الغيبة ياليك غيبي ني أي يا سن غيبي أمت تخذ عند الرحمن أحدا كويا رجال قولي وجه الرحمن ني bai an yi wuta ma ƙala wucewa za a bashi abin da ya faɗa za a bashi dukiya a bashi ɗaya kalla babu ko guda da ya yi babu wani alƙawari da ya riƙa ga rahmanu kuma bai san gaibi ba la wuta zalika to ba a bashi ɗaya ko an tai lahira kun ba a bashi dukiya wannan magana da ya faɗa kuma ta izini da na tubu ma ya kulu za mu ba da umarni a rubuta abin da ya faɗi ai na amuru bi katibi ma ya kulu za mu ba da umarni a rubuta abin da yake faɗi Wani namuddu lahu min azabi mu ƙara mai azaba maddan ƙarawa ai na naziduhu bi zalika azaba mu ƙara mai azaba da wannan magana da ya faɗa fauka azabi kubri sama azaba kafirci ne wannan da su ma ya ƙulu wana risu ma ya ƙulu ya tina farda واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا wani rike ma ya kulu mana mali kuma za mu gadar da shi abin da ya kawaɗi na dukiya nan duniya za mu ba shi dukiya walwala da daɗiya amma ya sani wa ya tina yau mal kiyamata farda ranar kiyama shi ɗaya zai zo mana la mala lahu wala walada ba ya da ɗiya ba ya da dukiya kowa shi ɗaya zai zo ma Allah ranar kiyama ko samu abin da ya samu ya yi ƙoƙari ya gabatar da wani abu don lahira lahira kowa ta kai ne ya kai kowa ta kai ne ya kai wata ka zo min dunin lahi aliha kahirai sun riƙe wani abin bauta wanda ba Allah ba na abubuwan bautarsu ya abudu nahun suna bauta musu liya kunu lawan izza don su zama ƙarin girma gare su ai a izza masu girmamawa ai shufa'a'u inda Allah su zama su ceto wajen Allah Bai Allah yu'azzabu bi za'amihim ya zama sun riƙe abubuwan bauta don in an tera ranar lahira bai Allah yu'azzabu ya zama za a yi musu azaba ba da ceton waɗannan gumakan bai za a mainin da cewarsu. Kalla! Kalla! Sayakporo na ba da fiyan waya kono na alayin dadda. Kalla! Ai lamani amin azabin babu abin da kana a musu azaba. Sayakporo na za su kafirce ai al'aliha alloli nan za su kafirce bi fiye da ibada da sun kai musu. Ai wato alloli za su yamfuna za su kore ibadan kama fi ayatin ukhra ma kanu iyana ya abuduna abinda za su faɗa kenan mu wa waɗannan ba mu sun ka bautawa ba wa yakununa alaihim diddan su zama kishiya gare su ai wato ada su zama kiya gare su wa bil qamusi cikin qamus lidduhu fil husuma wato kishiya ce ga husuma min babi arad da galabi wato babin raddin galaba ta wa man'ihi da hana kai ne bi rifkin da sauki sana Allah ya سنة bi يتعقيبي من ma ta kaddama daga abinda ya kunsa wato kunshin da ya gabata yayi bi ma ya ati min hahuna ila akhir suna da abinda zai zo daga nan zuwa ƙarshen sura faƙala. alam tara anna alam tara anna arsalna shayatina ala alkafirina ta'udhum abba fala ta'zal alayhim innama na'uddu lahum udda fala ta'zal alayhim wato alam tara anna arsalna shayatina baka gani mu muka aiko shedanu ai sallatanahum mun ka ba shaidannu iko alai kafiri ne ga kahirai ta'uzzuhum tana shishita su ai tahyijuhum tana shishita su ila ma'asi zuwa ga ayyukan sabo aw tuzijuhum ko tana iza su bi shiddatin da ƙarfi aw na aw tugurihim tana ƙara shishita su bi sauti da sauti gairu mafhumin wanda ba aji ka azizul qidri sauti kamar abin nan kukan tukunya wal mirjali wato tukunya ƙarfi idza gala in ta in ta tawasa. za ku je tana wani sauti amma ba a san abin da ta kawadi ba idan ya tawasa wa shadda galwanuhu tawasa ce ta yi tsanani hatta sumi'a anna allahu sautu an ka ji murya gare azzan shishitawa haka ce dan nuka shishita mutanen su fala ta ajal alaihim kakkai gaggawa gare su bi dalabin azabi kakkace kakkace Allah shi azabtar da su tun yanzu bi dalabil azabi lahu da nema masu azaba kasa yi wannan abin na domin abin na lit abin nan tara abin nan litar tahu min don ku huta da su kakka nemi a yi masu azaba don ku huta in na hon dama mana masu tanadin al'ayyama yanayi muna kidan ya musu in na hon muna kidan ya musu al'ayyama yinoninsu wallayaliya da dare ransu wal ayyamu awal anfasu ko muna kina ya musu yinonin su da su da shedar da aka diban mutum ta kare to zai mutu addan kidan yawa ila waqati azabi har zuwa lokacin azaba su muna ta kida yawa kamin lokacin azaba ya zo summa inna lahum ay inna lahum ajalan lalle suna da wani ajali yantahuna ilayhi wanda za su kai gare in san lokaci ne yayi sun kai gare shi to Allah zai musu azaba الله يكايم يوم نحشر المتقين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند عند الرحمن أهدا ويوم نحشر المتقين كأما تارانا دزام تادا tsoron Allah, أوران الله واتو مؤمني su دسو بإيمانهم دا إيمانهم ila rahmani zuwa ga Allah rahmani wafdan wato abin nan bisa abin hawa wabdu jam'u wafidin bi ma'ana rakibin kowannen su da za ta da mutane masu taƙawa kowa bisa abin hawa wato ranar ƙiyama. in an yi tashin kiyama mutane za su taho wasu na tahiya ƙasa wasu na bisa raƙumi amma dai hadisin ya ce mahi yawan mutane a wayanda Allah ya ɗaukaka mutum biyu bisa raƙumi guda wato ba ka ganin mutane ko wani mutum guda da raƙumi shi ɗai wanda duk ya yi sallah da yawa nan duniya ya yi halasin sallah ce ya yi ta don Allah yana tashi ranar ƙiyama. yana kakkaɓe kai ne yana kakkaɓe ƙura. ya rince ido ne ya shahe kura ko da ya buɗe ya raƙumi ya kwanta gaba gare shi sai ya hau shi kuma raƙumin inda duk iyaka gani ne can ya ka aji ta duk inda iyaka gani ne can ya ka aji ta shi wannan raƙumi to haka dai wato muminai za su yi bisa abin hawa amma wani sukur mujirmi na masu laihi mu koro su da kufurin saboda kafircinsu ila jahannama zuwa ga jahannama da wato suna tahiya ƙasa kuma suna jin kishirwa ai jam'u waridin bi ma'ana mashin adashad suna tahiya ƙasa kuma suna jin kishirwa amma su muminai kun ga yadda Allah ke masu ka sa mu cikin bayinka ne ya rahman لا يملكون الناس الشفاعة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا لا يملكون الناس الشفاعة متعني باس ملك الشيتو باب وندك ملك أشيتيش إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا سيدي وند على قولي دك رحمن باب wanda سامو samu a cetai ranar kiyama sai wanda ya riko alkawari tsakani ai shahadata Allah ilaha illallah sai wanda ya riko kalmar shahada wa tabarru'u min hawli wal quwwati illa billah yayi bara'a da ƙarhi da dubara nashi ya dogara ga Allah kawai wa adami raja'i gairallahi cikin zuciya ta baya kwaɗayin ceto wani wanda ba Allah ba to wannan shi ya riko alƙawari ga Rahman kuma Allah zai cece shi ya bada iko a cece shi qalahu ibnu abbas haka ibnu abbas ya faɗa رضي الله عنه نعم. وقال اتخذ الرحمن وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا نبدا تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا anda awdur rahman walada wa ma yan bagil rahman ay yattakhiz walada qalu kuma tahire sun ce mini da yahudi cikin yahudawa wannan sara wa manza za ama mene arabi da wa'in ke cewa cikin larabawa annal mala'ikata banatullahi llahi lalle mala'iku diya allahi suna cewa ittakhadhar rahman walada rahman yarikida qala ta'ala lahu Allah ce musu laqad jaytu shay'an idda haqiqa kun zo ma wani babban abu na kyama wato kun zo ma abin kyama wanda an babba ai munkaran azima abin kyama wanda an da girma cewa Allah na da da kun yi babban laihi Allah ya da da takadu samawati wa qura bil ya yakadu samawati sama bakwai yayi kusa ya tafaddanna wato ya tsagi bitai wa tashdid a da'i wato ya tafaddarna wa bi qira'atin bin nuni wa kasar da'i wa al makaffafa sun yi kusa su tsage bil inshiqaqi minhu su tsage gaba dai min hadha abin min hadha fazi in an ka ce Allah na da ɗa. magana ce mai muni wadda ta yi kusa ta sa sama ta tsage gaba dai watan shaqura addu ƙasa ta tsage wata khairul jibalu duwatsu ta waɗo haddan ta fafashe ai tan dabiqu alaihim ta faɗo ta ruhe su min ajali an da aulin rahman walada saboda ɗaya sun ce rahman ya rike da qala ta'ala wa ma yanbaghi lir rahman wa ma yanbaghi wa ga rahman ya rike ai ma yaliqu bi zalika walada yan kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahman abda لقد لقد عساهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا abin nan in kulluma, ma in kullu man bis babu wani abin nan cikin sama wal addi da ƙasa illa ati rahmani abda sai ya zo ma rahmani yana yana bawa wato daga cikin sama da ƙasa Allah baya daɗa, duk wanda a cikin sama da ƙasa kowa zai zo ma Allah abdan yana bawa zalilan kaskantacce khadi'an yana yana kaskantacce yawmal qiyamati ranar kiyama wa minhu uzairu wa isa daga cikin waɗanda za su zo ƙasƙanci gaban Allah يجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قبل هل تحس منهم من عدن أو تسمع لهم ركزا kare a hasahun haƙiƙa Allah ya ya ƙidanye su wa addahun adda ya lissafce su lissafcewa saboda haka babu abin da ke boyewa ga Allah wa kullum ati yawmal qiyamati farda kowa da kowa zai zo ma Allah ranar kiyama yana shi dai innal ladina amanu wa amilus salati lalle wa'anda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na kwarai sai ya ja'alu lahumur rahmanu wuddan rahmanu zai sa musu soyayya fi bai bainahum wato wayanda suka yi imani Allah zai sa soyayya tsakanin sashe da sashe domin abin na zahiri na ya nuna duk musulmai za su so juna to amma malaman alkur'ani sun ce abinda aka ni sai ya ja'alu lahum rahmanu wadda Allah rahmanu zai sa soyayya tsakanin wasu daga cikinsu. su ayyatawa duna su yi soyayya wai ta na su so junan wa yuhibbuhum Allah ta'ala kuma Allah ya so su ba wai ana nihi ko wani musulmi sai ya zama soyi ga wani ba haka ya kamata su zama amma ba haka na aka ne sun zama ba sai dai wasu za su zama soyan wasu fa inna ma yassarnahu lisanika dama muna hore wannan da harshenka shi qur'ani mun hore shi da harshenka al-arabi Ai abin lugatuka lugaka al-arabiyya ta larabci ya litubashira bil muttaqina don kai bishara da qur'ani ga muttaqina masu takawa alfa'izina bil imani masu rabanta da imani wal amilina bi muqtada ash-shari'a masu aiki da abin da shari'a ta hukunta wa tunzira bihi qawman ludda kai gargadi da shi ga mutane masu tsananin kiyayya a jam'u alud ay jadilu masu jidali bil badil da banahum al wa kam ahlakana min qablahum da yawa mun ka halaka gabanin su min kannin na jama'a Ai umma min al'umma min madiya cikin al'ummar da sun ka wuce da yawa mun ka halaka al'umma bi takadibi mu rasulullah dan sun karyata manzannin su hal tu yasu min wa kana ganin motsin wani guda daga cikin su aw tasma'u lan hurkiza ko kana jin tahiyya qahahun su ai sautan habiyan mirya boyayya wal jawabu la baka jin ko guda wa kama ahlakana ulaika to yadda mun ka halaka wa'ancan haka nan na halaka ulai muke halaka waɗanda Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu amin suratu daha makiya hiya mi'atun wa khamsun wa talatuna aya tana da aya 30 tana da aya abin da na hiya mi'atun wa khamsun wa talatuna tana da aya 135 wa mawdu'a ra'isi jabura abin da take koyarwa anna dinallahi yusr lalle addinin Allah yana da sauki la mushakata wato babu wahala fauka da aka tafi sama iyawa gare shi wato ba a dora mutum abin da bai iyawa wal maqsudu abin da aka nihi ga addinin Allah wato ittiba'ul ma'murati mutum ya bi abin da aka umarce shi wacce nabi annawahi mutum ya nisanci abubuwan da an kai hani bai kadare daka gurgurun wanda yake iyawa wata nawalata sura sura ta ambaci fadalun lahir wasu fadar Allah mai fadi ala rasuli ga sabai ne wa asiya ihi da kuma zabati ne wa bayani wazifatin rasuli kuma tana bayanin aikin manzo wa ha wato da takaita aikin manzo fi da'awa wajen da'awa wa tazkira da tunatarwa wa tabshir da bishara wal inzari da gargadi summa taraka summa tarku amrul khaliqi ba'da zalika ila Allah sannan al'amarin halittu ko halitta zuwa ga Allah shi kadai alwahidu guda la ilaha gairu babu abin bauta da gaskiya sai shi summa basadat sannan sura ta faɗaɗa abin da ta faɗaɗa bayani ga nashatu Musa faruwa annabi Musa wa ta'ayidullahi iyahu da karfafawa Allah da annabi Musa wa nasaruhu ala fir'auna da nasarar da Allah ya ba Musa akan fir'auna bil hujjati da hujja wal mu'jizati da abubuwan mu'jiza irin na sanda da hannu wa mawqiful mubaa abin nan mubarati da kuma matsayin abin nan abin nan mubarati wato abin nan kubuta baina Musa wa Sahara tsakanin Musa da masu yi kubuta wato abin nan gwadawa wato jayayya tsakaninsu suma in ja'ullahi Musa sannan Allah ya tsere da Musa wa qaumihi da mutane nai. wa garke wa gari ka fir'auna noce fir'auna wata haddasa sura sura ta yi magana an kissa samiri ga kissa wani la'anannan Allah mai kai Allah a samina wa sunuhu da yadda ya aikata dan maraki allazi hu banu isra'ila wanda banu isra'ila sun ka bautawa fi mujibin Musa bayan Musa ya haku alaihi salam summa ta sura sannan sura ta gita liqistati adam tana bayanin kisa annabi adam mafatasara wato takaice takaitacce kisa da aka ce su yi sujuda gare su mala'iku sun kai shedan yaki wa abin nan fa baraza fiha rahmatullahi sai rahama Allah ta bayyana cikin Adamu domin bayan Adamu shedan ya shirya shiga nasiya ya ci wani itti daga baya sun mace ba rabbuhu fataba alai sai Allah ya zabi annabi Adamu ya saki karba tuba gare shi ba da kada khariati bayan wannan kuskuren da ya auku wa hidayatihi lahu ya shirya shiga ya sun mace ba rabbuhu wahada wahada wa wa takallala zalika isbatu ba'ati wato tsakiyar wannan kisoshi tabbatar da bayanin kiyama na shigowa ciki wata hawila yawmal kiyama da tsoratarwa da tsorace tsoracen ranar kiyama duk yana yana shigowa ciki wa ma ya taqaddamu min hawadisu da abin da ke gabatowa wanda ya gabace shi na abubuwan eh, hikintunu wal ahwali da tsorace tsorace na kiyama qala daha بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى نعم. وإن تجهر بالقول وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له لسماء الحسنى داها واتوا أبنى الله أعلم بمراده بذلك الله شيء سا أبن ديك نيدا وانا سورة واتوا داها قوتها نعم li'annahu lam yarid fi tawiliha shay'un sarihun don wani abu bayyananne bai zo ba ga fassara wannan harufa guda biyu min kitabillahi daga littafin Allah aw min sunnati rasuli ko daga sunnan manzo ne sallallahu alaihi wasallam wa taqaddama al-kalamu ala hurufil mutaqaddama bayani ya gabata ga hurufil mutaqaddama min awwal surati baqara raji'u in shi'ta tawassa in kana so ka ƙara faɗaɗawa to kana iya koma can ka diba daha wasu malamai sun ce ɗaha suna na cikin sunan maza Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai ya gabata cewa wasu malamai kuma sun ce can wajen abin na harkon Maryam wasu malamai sun ce suna na cikin sunayen Allah shi harkon sunayen nan na harkon surori wato harufan nan na harkon surori Ɗaha, ma an zanna alaikar ƙur'ana mu ba mu saukar da ƙur'ani gare ka ba ai ma anzalna alaikal qur'ana ya muhammad ya manzon rahama ba mu saukar da qur'ani gare ka litasqa don ka wahala ba ai aba don ka wahala bi ta ta'assufika saboda tsananin damuwarka ala kufir quraish ga kafircin quraishawa annabi yana da damuwa rai ne yana baci mutane na tawowa suna musulunta amma shi 'yan gidansu wato ƙwarai ga su ƙara da cewa ɗai su kai rene na ɓaci sai Allah ya ce ka sani wa ma an zanna alaikar ƙura'ana ne ta kai ba masaukan ma ƙura'ani don ka wahala ba ya za ka zanna ka yi ta a tsananin baƙin ciki bai farɗi ta asifika da tsananin baƙin cikin ka ala kubur ƙwarai da kafircin ƙwarai don ba su musulunta ba kana so ka halaka kanka fala'allaka baqi'un nafsaka ala athari halan zaka hallaka kanka ne akan sawunsu illam yu'minu bi hadal hadisi don ba yi imani da wannan hadisi ba asaban saboda bakin ciki wato tunani mai damuwa yana sa mutum ya halaka kai ne Allah na tausaya ma annabi ne yace kakka zama wato wanda zai halaka kanka kana wahal da kanka saboda mutanenka ba su musulunta ba Irma alayka illa an tabluga don babu abinda an ka tsora ma sai ka yi da sako kai fa kaka ka yi da aiki aiko ka an ka yi ka yi abin da an ka aike ka kuma ka tsaya nan shari'a ta Allah ce wato ma alaika illa an tabluga babu abin da dole gare ka sai ka yi da sako aw bi kasaratin riyada ko kuma wato ba mu aiko ka don ka wahala da kasaratin riya da yawan motsa jiki wa kasaratin tahajjudi da yawan tahajjud ai anzalna ilayka litasada mun saukan ma qur'ani don ka samu arziki an ce annabi yayi sallah da daddare bai gushe ba sai da ƙawahu ne suka kumbure har suka tsatsage jini na fita gare su saboda zuciya tai tana iyawa amma kawahun ba su yi ma aikin da ya ɗauko sai Allah ya ce ba mu ba saukan ma Qur'ani don ka wahal da kanka ba kai wa ibada wa da kaka iyawa Aisha ta ce mai ya yi hankuri ya rage wannan Bilal ya ce mai atafa'alu hadha ya lallahi wa qad ghafara laka Allahu ma taqaddama min dhanbika Maza Allah kana yi ibada haka kuma Allah ya gafarta maka zunubinka wanda ya gabata da wanda ya jinkirta ya ce ya bilal afala kuna abdan shakura to ban zama bawa mai godiya in Allah ya gafata min sai in ce in kwance ashe tarihi ya karanto shi Musa shi wanda Nuhu innahu kana abdan shakura Nuhu ya zama bawa mai godiya farkon abin nan suratu al-Isra'i ya zama bawa mai godiya ce to ni ban zama bawa mai godiya domin Allah ya gafarta min to shi ne Allah ya ce ba don ka wahala muka saukan maka ba saboda kullun yana ƙara ibada to abinda aka so ka ɗauki ibada wanda jikinka ka iyawa ka ɗauki ibada wanda jikinka ka iyawa illa tazkiratan shi wa qur'ani mun saukar da shi lakin anzalnahu tazkiratan bi mun saukar da shi don ya ya zama tunatarwa liman ya kasha ga wanda ke jin tsoro ai ya kafa Allah wanda ke jin tsoron Allah tanzilan qur'ani saukawa ne da labda almasdar tanzilan min al bi fi'li an lahu wal asalu shi

wato Allah abinna ar-rahmanu abinna ar-rahmanu ala rahmanu ya daidaita bisa ga al'arshi wanda ya saukar da qur'ani shi al'arshi wa huwa fil lugha sarirul mulki da luga wato gado na sarauta shi aka ce ma al'arshi gado na sarauta al-ma'ana ar-rahman istawa ala arshi rahmanu ya daidaita bisa ala arshi ne da nafsi da kai ne ba wani azashi ba shi ya hau ala arshi ne ya zanna haqiqatan haqiqa Allah yana bisa ala arshi yanzu Istawa an yaliqu bihi ta'ala daidaita wadda ta dace da shi wala na alama kaifiyata wa mu ba musamman da Allah yake bisa ala arshi ba amma da mai imani yana bisa ala arshi lahu ma fis samawati abinda ke cikin sama nashi wa ma fil addi da abin da ke cikin ƙasa nashi ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa min al makhluqati na halittu nashi ne wa ma tahta sara da abin da a can ƙarƙashin ƙasa as-sara huwa turabun nabiyyi wato turɗawar da adda sanyi can ƙasa wa in lam yakun nabiyyan fa huwa turabun in bai da in bai da sanyi ba a ce mai abin nan ba a ce mai wato tara wa huwa turabun ya zama turɗa wala yuqalu hina idan tara lokaci in bai da sanyi ba a ce mai abin nan attara saboda haka Allah shi adda mulkin sama da ƙasa kuma shi adda mulkin abin da a tsakanin sama da ƙasa shi adda mulkin abin da a ƙarƙashin ƙasa don haka abin nan da a cikin aljihunka mulkin Allah bai ka ba suwa Bi ka basuwa in baka basuwa ba in ya tashi an sa ɗaya ka yi basuwa da kai ne lalaba dai ka kai baka jiya ba duk abin da a cikin sama da ƙasa nashi ne abin da ka ga baka samu ba bai baka ba shi ka bayarwa ka gabarta mana Allah yadda albarka sunayenka ka ƙara mana imani da kai wa in ta har bai kauli idan ka bayyana magana fi zikirin ga zikiri ka yi bayyane aw du'a'in ko ga addu'a kai bayani wallahu ganiyun an jihar bihi da bayyana wa kada rashin ta Allah ya wadatu wa inna huwa alama sirra du'a abinda aka boye ma Allah ya sani wa aka minhu abinda ya sirri boyewa Allah ya san shi ai ma haddasa bihin nafsu abinda rai ka ba da labari da shi wasu wasin rai Allah ya san shi wa ma kadara da tunanin da ya zo walan tu haddis bihi rai ba ta ba da labari ne ba amma dai ta yi shi to Allah ya san shi fala ta jihar nafsaka bil jihar kakka wahala kanka da bayyanawa duk wanda an kai ya sani Allahu la ilaha illa huwa Allah babu abin bauta da gaskiya sai shi Allahu la ilaha illa huwa Allah babu abin bauta da gaskiya sai shi duk wani abin bauta da ba Allah ba abin bauta na ba da gaskiya ba lawla asma'ul husna Allah na da sunaye kyakkyawu at-tis'atu wa tis'una tis'in da tara al-warid bi hal hadith wanda hadisi ya zo da ita wal husna ma'an nasu al-ahsan wa bil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari fi sahihi wa muslim fi sahihi min hadith abi hurairah radiyallahu an; anhu قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تسعة وتسعون اسما Allah yana da suna 99 man hafizaha dakhala aljanna duk wanda ya kiyaye ta zai shiga aljanna wa inna allaha wutrun yuhibbul wutura, lalle allah wutrina wato guda yana son wuturi saboda haka suna suka zanta 99 wa bi riwayati ibn abi amr abi umar man ahsaha dakhala aljanna duk wanda ya kidaye wa'annan sunaye da kyau ya kiyaye su zai shiga aljanna to su wayannan sunaye na Allah subhanahu wata'ala Allah yana da su kuma hadisi ya inganta yana da su inda malamai suke da jayayya yadda aka tsara su da hadisin Abu Hurairah ya kawo su tsari shi wannan tsarin annabi ne ya yi shi ko kuwa ne na yi shi shi ɗaya ne jayayya su amma dai dukan su sun yi tabaki idan ka kira Allah da sunayen nan guda 99 in ka roƙa yana ansawa in kana da bukata ka kire da sunayen nan 99 Kar roƙe shi in dai ta alheri ta yana ansawa iyaye ka daɗe baka ga buƙatar ta zo ba don ya sa komi bisa ga ƙaddara amma dai an karbi addu'a taka in dai bata saba maharam ba Allah ya gafa bata saba maharam ba Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana tsoro ne Allah ya ƙara mana ibada ta da akalafi Allah ya ba mu kariya da tsaro ne ya sa mai kyakkyawan ƙarshe kun ga ba mu tsaya ba an yi son samu na in an ƙare wata sura da karatun ƙur'ani ba a tsaya sai an shiga wata ba a tsayawa da inda an ka abin nan su abin nan mutane abin da ya kamata su sani kenan shi yasa kun ga da mun ka kawo ba mu tsaya ba sai da mun ka shigo wata sura kuma muna roƙo ga Allah shi gwada mana wasu azumomin ramadana shekaru da yawa kuma yadda Allah ya gwada mana ƙarshen ramadana ɗin ga Allah ya gwada mana ƙarshen wahalolin ga na duniya da hitintinnun gana Najeriya Allah shi gwada mana ƙarshen su Allah kamin azumin ga ya wuce ka sanya jiha kabe ta koma lahiya lau kamar birnin makka ka ɗauki kuɗi ka loda ga mota a loda maka kuɗi kawo hanya sai madina babu wani mai tare ka ka ji kwana ka tsaya ƙungurin daji ka yi shi hida da kai da matar ka tsakiyar dare ƙarfe uku na dare ku yi kwance ku huta babu wani mai taɓa ku to Allah ka taimaka mana kamar azumin ga wuce jiha kabe ta koma hakan da albarka sunayenka da tubobin ka madaukaka in Allah ya so nan za mu kwana da wannan tafsiri Thank you.